ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulmi. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji yadda batun zanga-zanga ya kawo illa da hasarar dukiyoyi na wasu cibiyoyin koyon sana'o'i da kuma kimiyya da fasaha da gwamnatin tarayya ƙarƙashin hukumar NCC kuma kula da sadarwa ta gina a birnin Kano. Cibiyar kuma da aka gina domin kula da yankunan jihohin arewacin tarayyar najeriya dr bashir yankuzo shugaban sashen koyar da ilimin lissafi ne a jami'ar kimiyya da fasaha da ke mina ta jihar naija kuma na tambaye shi yanda ya ji game da hasarar da aka haifar a wannan cibiya da ke birnin kano sakamakon wannan zanga-zanga da kuma ayyukan irin wannan cibiya da gwamnati ta kafa wannan cibiya ta ncc da wannan wato abin takaici ya auka mata wata aka kona kuma wanda suka kona a ce yan gari ne waɗanda sun san muhimmancin wannan cibiya cibiya ce wacce ba wai kawai ta karantar da ko za a kokarin karantar da matasa da waɗansu masu kokarin fahimtar harkar ICT ba a'a akwai wato hanyoyin bincike ma laboratory hanyoyin da za a binciko wato abubuwa da dama muhimmai da suka shafi wato ainihin kimiyya da fasaha ta bangaren ICT to a ce an hari wannan wuri an kona shi akwai abin takaici da damuwa kwarai da gaske abin da muke kuka dama arewacin Najeriya shine rashin abubuwan da za su kawo mana ci gaba da kuma gogayya da wasu kasashe ko surare da suka suka kere mana a wannan kimiyya da fasaha da kwarewa da ilimi da sauransu da haka aya tambaya anan shine anya waɗanda suka je suka yi wannan abu sun san ma muhimmancin wannan wato cibiya kuwa kaga in ba san muhimmancin ba da bukata a ce gwamnati yawanci kafin ai mutane abu ma a waye musu da kai san muhimmancin abun san amfanin abin san ribar da za su ci wannan zai sa su da kansu za su kare abu maimakon su rusa shi ko kuma akwai wani hannu ne ta yi waje da waɗansu waɗanda dama ba su son ci gaban wannan yanki na. samu sai dai a dakile mutane su tsaya a baya shine za su kullu wannan da sisa me yasa ya zama cewa ita ce aka haraha aka kona lalata alhali ana gab da cewa ma za a gamar da ita saboda haka wannan akwai takaici kwarai da gaske al'ummar mu kuma kullun yana da kyau mu tsaya mu auna abubuwan da su ne muke bukata wanda su ke kawo ci gaba yanzu abubuwan da suke kawo abin da ake ce mishi development ko ci gaba wasu abubuwa ne da suke da alaka da harkokin waɗannan kimiyya ana maganan eh, zamani ne yanzu na artificial intelligence AI zamani ne wanda wato ainihin mashin injina da mashin shuna da kwamfutoci za su ɗauki ayyukan mutane da dama ko sana'a da ake ganin sana'o'i ne nan gaba kaɗan sana'o'i ne da injin hotuna za su ɗauke su to kaga idan ba samu mutane da suka kware a wannan gefen ba za a mu a baya saboda haka wannan abin takaici ne kwarai da bukatun mutane a wayar musu da kai su fahimci kafin gwamnati ma ta kafa wani abu to mutane su san muhimmancin abin su san abin da abin zai haifar musu su san irin alkhairin da za su samu na san mutane in sun san a wurin su to ba za su kyale ma a kona tana ce su su kona da kansu saboda haka wannan abin takaici ne kware da fatan gwamnati za ta bincike mai zurfi sannan kuma da zama cewa akwai matakai na tsaro da ake ɗauka musamman irin waɗannan cibiyoyi wanda suke kawo ci gaba dama a wannan bangare namu ga harkar tsaro ga lalacewar ilimi ga lalacewar tarbiyya ga abubuwa da daman gaske Allah ta'ala kawo mana zaman lafiya tare da bamu shugabanni waɗanda suke da hangen nesa da kuma mabiya waɗanda suka san abin da suke bukata. To koya masu fafirka kare hakkin bil adama ke ganin wannan lamari da ya faru tambayar kenan da na yawa kamar Musa Jika wani mai fafirka kare hakkin bil adama a arewacin ƙasar. Game da abin da ya faru a Kano wani abu ne wanda yake abun bakin ciki ne wanda kuma ba haka aka so ba musamman wannan cibiya wanda aka gina ta domin horar da ɗalibai su kansu 'yan kanan abin da ya shafi harkokin kimiyya da fasaha shine kamar kwamfuta din nan so kaga wani abu ne wanda yake abun bakin ciki ne kuma abun kuma damuwa karamin koma baya bane a abin da ya shafi harkokin kimiyya da fasaha a jihar Kano kuma irin wannan za a ga ba ma jihar Kano ba kadai ta daga wasu garuruwa makwabtan jihar Kano za su rika zuwa wannan cibiya domin su da samu ilimi na abin da ya shafi kimiyya da fasaha shine kwamfuta so duka a cikin waɗannan abubuwa yawa idan ka lura mun a cikin bayanan da shi shugaban kasan yi duka ya tabu waɗannan abubuwa wanda yake kaga koma baya ne akan abin da ake zanga-zanga akan shi shi yasa muka yi ta kira a wannan lokaci zanga-zangan ta kasance na lumana da kuma kwanciyar hankali domin ita zanga-zanga da inda ake yin ta to ba a kuma kona kuma kayayyaki wanda ya shafi na amfanin al'umma kamar kayayyakin gwamnati kenan balle wannan ya shafi na amfanin al'umma ne na yayaye da jikoki har ma ta taba kunne to kaga yanzu an shiga kuma wani yanayi kenan wanda kaga an mai da hannun agogo baya kenan dangane da wannan cibiya so muna kira ga masu zanga-zanga su kiyaye da waɗannan abubuwa domin kafin kuma a sake mai da kamansu zai ɗauki kuma tsawon wani lokaci to kaga abin da muke ta eh, muke ganin cewa bai dace ga su matasan namu su yi ba kenan kuma wannan shine yasa tuntuna ake ta kira ga su jami'an tsaron su ba su kariya kuma su tabbatar da sun sa ido ga cewa ɓata gari ba su shiga cikin masu zanga zanga sun yi irin wannan annati ba. To shi ma Alhaji Ado Sha'ibu Dan Sudu shugaban kungiyar matasan arewacin Najeriya da ke zaune a birnin Lagos ya bayyana barnan da aka yi wani cibiya na koyar da darussa na sadarwa da kuma ilimin kwamfuta da cewa abin takaici ne ga arewacin najeriya to cibiyar matasa ayyuka da sana'a na ncc da aka kona a kano wannan babban abin takaici ne kuma babban abin bakin ciki ne kamar mutum ya yi kirari ne ya daba wa kansa wuka don haka bata kayan da aka yi su matasa da suke ihun suna wahala babu aikin yi kuma suka je suka kona wannan guri wannan babban abin bakin ciki ne kuma ya kamata duk wanda aka samu da hannu a ciki duk wanda aka hasko shi yana cikin waɗanda suka yi wannan ta'asa a kama shi a yi masa hukunci mai tsanani don haka ya kamata mu ga irin zanga-zangar da aka yi a jihohin yamma musamman jihar lagos ba a bata kayan kowa ba ba a destroying komai ba sun taru ne wajen nuna ainihin sakonninsu amma idan ka ga zanga-zangar da aka yi mafiya yawa a biranen arewa babu wani sako da aka aika zuwa ga gwamnati ga abubuwan da suke damun al'umma sai dai kawai hayaniya da ihu da sauran makamantansu wanda wannan abun ba alkhairi ne, kuma gaba ɗaya sun nuna gaba ɗaya ba su da kishin jihar su ba kun ba su da kishin arewa gaba daya kuma wannan abin ya shafi yan arewa ne gaba su ina kira ga gwamnati musamman ta jihar kano a gaggauta kafa wata hukuma ta musamman wacce za ta yi bincike kuma ta gurfanar da duk wannan aka same shi da hannu a hakunta shi kai har da mutanen da suka kwashi kayan al'umma amma idan aka bar wannan abin to a gaba kuma ba a san abin da zai faru nan gaba ba. Masu sauraro nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai digaya a madadin jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham na ku babin ya ke cewa huta lafiya sai wani mako. Can ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.